Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu sha takwas ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma uku ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na hadisi kuma a wannan masallaci jami'u shekhi talhata salafi alaihi rahmatullah كما أتشل لتاكم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري واللفظ بالضمة لني الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى النزيز ومجلس من الغيبي لسبعين لتقص لإذن الله مدوكتين سرشي لتركي لغيبي لسبعين لترى إن شاء الله muna cikin babu wujubil qira'ati lil imami wal ma'mumi fi salawati kulliha muna hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisin da ya shahara da hadisul muti salata hadisin sahabin da ya shigo masallaci ya salla a gaban ma'aiki sallallahu alaihi sallama har uku annabi sallallahu alaihi wasallam na ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka kai sallah domin ba sallah ba annabi sama yana nufin wannan sallar da yayi ta baka yi ba ya sake wata to muna fitar da fikihun da ke cikin hadisin ina jin mun faɗi nau'ukan fikihu guda hudu a cikin hadisi fiqhu na farko shine mustahabbancin yin tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci an so kafin ya zauna ya raka'a biyu domin abinda wannan sahabin yayi Khallad ibn Rafi' radiyallahu anhu tahiyatul masjid fikihu na biyu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsananin kula da sahabbansa da kuma yadda yake da kwaɗayi mai yawa a kansu na su aikata alheri kuma ibada su ta zama ta inganta na uku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana mahimmancin tarbiyya kuma ita tarbiyya kamar yadda muka faɗa abu uku ce ababe uku ne a tarbiyya akwai inaya akwai ri'aya akwai himaya akwai kula da abu akwai haɓaka shi sannan kuma da tsare shi daga duk abin da zai cutar da shi sai fiƙihu na hudu da muka karanta shine ibadar da mutum ya yi ta akan jahilci to Allah baya an santa sharaɗi duk abin da mutum zai yi na ibada ya zama yana da ilimi akan wannan abu ya koya ya iya to za mu ci gaba da fitar da fiqhun da ke cikin Allah ya sa mun Allah ya kaddara mana mun gama sai mu shiga hadisin gaba da izinin Allah fikihu na biyar julusul imam fil masjid wa julusu ashabihi ma'ahu hadisin ya karantar da mu jagora shugaba ko liman ya zauna a masallaci ko da ba sallah ake yi ba kuma almajiransa ko mabiyansa su zama suna tare da shi a masallacin annabi sama yana da wannan al'ada yana yawan zama a masallaci kun ga yanzu ma masallaci yake ciki yake zaune sai wannan sahabi Khallad ibn Rafi' ya shigo yi sallah raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je kai sallah ba kai sallah ba suka yi haka har sau uku karshe ce wallazi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayrahu fa'allimni na rantsi da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin sallar ta ta kyau ba Sau da kaya, ma'aikin Allah ka karantar da ni yadda zan yi sai ma'aiki sallar da sun koya mata zama a masallaci alama ce ta imani domin annabi sama ya lissafa a cikin mutum bakwai da za su shiga aljanna ba tare da an mutu hisabi ba ba tare da an mutu azaba ba kuma Allah subhanahu ta'ala zai lullube su da ni'imar ta kai da rahmat ta rana gobe alkiyama ta kashin inuwa al'arshin sa akwai wa rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid mutumin da zuciyar shi tana tayi da masallaci jagora ya zama a masallaci duk abin da kaga an koyar na musuluncin nan to annabi sama ya koyar da shi ne a cikin masallaci تكيف نشدا استحباب التسليم للعالم وانا حديث يا كران تد مو مستحب لي اذا طالب يشغو توي ولي إيه وما لازم تسلم كون ده يي جما صلى يزو جما صلى السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي fikihu na bakwai anna husna ta'limi tadribul anna min husni ta'limi anna min husni at-ta'limi تدريب المتعلم على استخراج خدعه بنفسه مع استنتاج وسيلة الإصلاح والتصحيح daga cikin kyawun karantarwa koya wa ɗalibi yin ƙoƙarin ya gano matsalarsa da kansa wannan wata hanya ce ta kwari ta karantarwa wacce take nuna kwarewar malami ya ɗora ɗalibansa a kan gano kuskurensu da kansu kuma su binciko hanyar da za su magance wannan kuskuren abinda maza sama ya mata ke ne kaga tashin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so zai ce masa kai zo sallar da kai ba daidai ba ke zauna in koya maka amma sai ya ce masa يرجع فصلي فإنك لم تصل كما تجيك يسلى يومون بك يسلى ينزل الله عليه وسلم يريد من خلاد بن رافع الذي أتاء صلاته أن يستنتج ويستخرج خطعه بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم دكنش يجانو مطلش يجانو مطلش دكنسا يجارك so idan kai ka gano matsalar ka da kanka to baka cika koma wannan matsalar ba amma idan wani ya gano maka to kila ma kai tawili ko kai musu ka ce kai wannan fa ba haka bane ka ja amma da kanka ka gano matsalar ka kuma da kanka ka gano hanyar da zaka bi ka warware matsalar kaga ba za ka sake yadda ka shiga cikin wannan matsalar ba fitinar kan ka gano cewa matsala ce al-imam al yana cewa la budda fi wujubi at-ta'limi min intifa'il mawani kafin a ce wajibi ne a karantar da mutum to sai an kawo masa da wasu dalilai da za su sa ba zai fahimci karatun ba sannan ne wa ziyadati qabul muta'allimi mutaallim lima yulqa ilayhi ba'da tikrar fi'lihi sannan kuma da kwaɗaitar da ɗalibi bayan an nuna masa mahimmancin abin da ake son a koya masa ya gwada ya gwada ya gwada ya kasa koya da kanka to daga nan sai a koya mushi wannan karatu wannan yana da tasiri sosai a karantar idan sai da kai ƙoƙarin ka gano abu da kanka ka kasa ganowa daga baya sai aka ganar da kai to ka fi haddace shi sau da ai da ka sha wuya amma idan aka baka shi dala, cikin arha to shi yasa sai kawai ilimi yana tafiya yadda ba daidai ba shi yasa wasu daga cikin malamai magabata kafin su baka ilimi su maka gwana gwani ina ji mun sha ba da labarin al-Imam al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-Imam Sulaiman ibn Mihran ɗaya daga cikin malaman Qur'ani malaman hadisi kuma ɗaya daga cin tabi'ai yana da wata hanya ta karantarwa idan ɗalibi ya zo karatu wajensa sai ya masa gwaji sai ya auna imanin shi da karatun ya ga shin da gaske ɗalibin gaske ne da za a iya tafiya da shi ko kuwa a ɗan shaka tafi ne ko ɗan a shagon tsuntsaye ne ya zo kawai na ɗan yau ne ya gudu sau daga tashin farko idan ka zo za ka yi karatu wajen alimamu na amash sai ya muzanta ka ka zo karatu sai ce ba zan mamu ce yi zahab fa inni la wa'alliqu zahaba ala a al-khanazir ce tafi ba za a maka karatu ba ni ba na rataya wa aladu zinariya har kai mai kenan ke nufi to idan da gaske kake yi za ka dawo gobe in ko mutum ba da gaske ke ba shi zai ce ai ka gani wannan wai lamar ke ba hmm? malami ne zai ce mutum alade shi ce nan ba za ka dawo to haka yake da wannan hanyar to shi na limamun fati ne yake faɗa sannan wa ku zuri jihnihi da kuma tattaro ƙwaƙwalwar ɗalibi ya zama ƙwaƙwalwar ɗalibi ta tattara karatun yake so to sai a mushi na نفسه sannan kuma ya tattaro kansa ba kwakwalwar shi kawai ba kan shi baki zai tattara ya bada la siyama ma'a adami khawfil fawas musamman ma kuma ɗalibin idan ba ana jin tsoron kuma zai gudu ba akwai al'mu'allafa ta ƙulubuhun a cikin ɗalibai akwai wanda renon kwakwalwar shi ake ana lallatar zuciyar shi in an dan mushi wani abu dan kadan shi kenan sai tafi je ya halaka kuma ba zai yi karatu ba amma ɗalibin da aka fahimci cewa ɗalibi ne mai son karatu ko ana son a ƙara gwada shi a ƙara sa mai son karatun a cikin ransa to daga nan sai a bashi karatun in aka bashi ba zai manta ba yanzu kalla da rabiyallahu anhu wannan abin da manzon sama ya masa yace je ka kai sallah ba kai sallah ba har so uku ya sa shi ya zaƙo yanzu so yake a koya masa sau da ka ce ya ce a na uku ya ga kamar mazan sama na sake nufin ya ce masa je kake sallah cewa ta hudu ya ce wallazi ba a saka bil haqqi la uhtinu ghayrahu fa'allim ya ce na ran ila Allah ya ma'aikin Allah in za a yi to dubu ba zan iya yi ba sau da ka koya min ya zai ka ji yanzu me istajma'a nafsa yanzu ya tattara kansa ga baki ɗaya ta'allum don a koya masa to da aka koya masa to ga shi ke sai ya iya to wannan hadisin yana karantar da mu wannan ah, wasu ɗaliban akan yi wannan dabarar da su a yi musu irin wannan dabarar domin a sa musu son karatu ƙara musu son karatu da sha'awa ta ce je ka yi da kanka sai ya je ya dawo bai yi ba sai a ce sake zuwa ya yi a cikin malamai na wannan zamani akwai wanda na sani a masa idan ka je karatu wajen shi ya baka izini to abu na farko da za a yi maka shine sai a ce ka shiga laibiri ga laibiri nan da littafai iyakar ganin sai a ɗauko wata matsala ta fiƙihu ko wata mas'ala ta ilimin hadisi ko wata mas'ala ta ulumul qur'an ko usul tafsir sai a maka tambaya kai sai a ce gashi muna son nan da nan da awa kaza kai mana shafi goma kai ga littafai nan yi kenan zai a tafi a baka waje ita ce jaraba wadda za a maka a gane ka cancanta a ɗauke ka karatu a wajen ko ko baka cancanta ko suna yin wannan wannan hadisin ya karantar da mu wannan sannan fikihu na tara shine talabul muta'allim min al'alimi an yu'allimahu ɗalibi ya nemi malami ya koya masa karatu kaga Allah ya ce wallazi ba a taka bil haqqi la uhsinu ghayrahu fa'allimni daga nan sai maza sama ya koya masa na goma husnu da rai ghairi ta'anifi ana koyar da malamai masu karantarwa su zama suna da kyan karantarwa su zama suna kyautata wasu, su ba hanyoyi masu kyau wajen isar da ɗalibai isar da ilimi ga ɗalibai da gairi ta'ani ba tare da sun tsananta ko sun yi sun zafafa ga ɗalibai ba sun gama zan sama ce masa yi yi yi yi yi daga baya sai karantar da shi ce in ka zo za ka yi talla ka fara kaza sannan ka yi kaza sannan ka yi kaza na goma sha ɗaya ya ikirafin mutalin bi tafsiri wannan hadisin yana karantar da mu ɗalibi kai ya nuna ya iya ya nuna gazawarsa wata tsirihi bi hukmi albashariya fi jawazil haɓa. sannan kuma ya bayyana cewa shi ɗan adam ne yana kuskure za ku yi ɗalibin da zai yi abin da ba daidai ko ana gyara mashi yana nuna ah, ai haka na so in ce har ka zo ka ce to ne sana ka kace tun farko sai wannan ba ladabi bane a karatu shi khallas ko sai ya ce wallazi ba asasa bil haqq ila usnu ghayr fa'al minni shi ya ma'aikin Allah ba zan iya ba a koya mu shi ke nan sai mu zaka mai koya masa wannan ladabi ne ba abinda annabi Musa ya yi ba kin hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda سنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا تشي فلا من شرع لن تأكرمك الله زين جوري قبلك تشي اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه بشرا تشي تشرعي نائين duk abin دخلنا لك كتنبيا حتى إذا نيني har sai idan kaga shar'in kenan to ana son ɗalibi ya nuna gazawarsa ya nuna cewa a ƙasa yake shi ba ya nuna ya sani ba na goma sha biyu babu tikrarin taslimi an so a maimaita sallama wa raddihi sannan kuma da mai da sallamar ita ma ana son a maimaita ta wa illam yakhruj min al-mawdi'i ko da mutum bai fita daga waje ba ko bishiya ce kan raba ku kuka sake haduwa ka yi wa ɗan'uwanka sallama kaga da ya tafi ya je sallar farko da ya zo ya sallar farko sai ya zo ya ce wa manzon sama assalamu alaikum annabi ya ce ka je kai wa alaikum salam je kake sallah ba kai sallah ba ya sake zuwa ya je sallah sai sake dawowa ya ce assalamu alaikum kaga da a masallaci ɗaya ne a wuri ɗaya bai ce ai ɗazuna yi ba sannan ma'aiki sun alaihi wasallam bai ce masa ɗazu ba ka yi sallama ba ana so domin lada ake sama duk lokacin da ka kai sallama lada ka samu in ka ce assalamu alaikum lada goma me amsa maka yace wa alaikum salam yana da lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce wa alaikun salamu wa rahmatullah dukan kuna da da ladaddaki goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu kana da lada talatin in ya amsa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu yana da lada talatin ba shi ka ga a yawaita yi shi ne bahaushe ma da ya ce ya fi yawan faɗa tun ya haɗa su eh? hmm? ai da cewa aka yi ma yawan sallama ya fi yawan ƙin yi da ya ci ba ya fi yawan faɗa ba amma mai haɗa faɗa da sallama eh? to kage shi ne wannan idza waqa'at suratul infitar in dai an rabu kuma aka sake haduwa ko da abu giri ɗaya ne to a sake sallama sannan wanda aka masa sallama ka ce ka kayyace ka dame mu da sallama ba zuba kayi ba hayata shar'in shine ne إذا وقعت سورة الانفصال إذا وقعت سورة الانفصال إني أنسى متأرب وكنت تفيا يجي يسلى da ya sake dawowa ya sallama kan an samu yanki tsari an samu rabuwa to da an rabu a yi sallama in an sake haɗuwa fikihu na sha uku jubul qira'ati fi salati wa huwa fiqhu al fiqhu na sha uku shine wajabcin karatu a sallah kun ga manzo Allah sama ce mata yi ne Sun qara ma tayassara ma ata min idan kai bara harama to ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka na karatun alqur'ani wannan hadisin ya tabbatar mana da wajibi ne liman yayi karatu sannan wajibi ne mamu yayi karatu mai sallah shi kadai shi ma wajibi ne karanta wani abu a sallah mun gane al-imam abul abbas al-qurtubi yace yadullu ala wujubil qira'ati fi kulli rak'ati wannan hadisin yana nuna wajibi ne a yi karatun alkur'ani a kowace raka'a saboda ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce masa yi sun maf'an zalika fi salatika kulliha abin nan da na koya maka a raka'a guda to duka raka'o'inka na sallah haka za ka kun ga wannan yana nuna cewa ne kowace raka'a a sallah to sai an mata karatun alkur'ani ba a sallah ba a karatun alkur'ani ba a sallah ba karatun alkur'ani duk sallar da mutum zai yi ta wajibi ne karanta wani abu daga cikin alkur'ani ba sai mun maimaita baya ba tattaunawar da malamai suka yi zai yawa jaba ɗin fatiha ce kawai ko ku a a sura ko sannan ba sai mun maimaita a bayyana ko a ɓoye ba ba sai mun maimaita mamu da liman da mai sallah shi kaɗai ba duka waɗannan karatu suka mun yi su da tsawaitawa a karatun baya amma dai wannan hadisin na abu huraira hadisin almusi'u salata yana tabbatar da wannan fikihu ko wannan matsala ta cewa wajibi ne karatun sallah na alkur'ani ba sallar da sunanta sallah kuma za a yi ta ba a yi karatun alkur'ani ba in dai sunanta sallah to sai an yi karatun alkur'ani shi sa wajibi ne a yi karatun alkur'ani a sallar farilla wajibi ne a yi sallar alkur'ani karatun alkur'ani a sallolin nafi da mutum yake yi wajibi ne karatun alkur'ani a sallar juma'a wajibi ne a karatun alkur'ani a sallar idi sannan ƙauli rajihi banda malikiya wajibi ne a karatun alkur'ani a sallar gawa su malikiya sun tafi ba a karatun alkur'ani a sallar gawa sallar gawa abinda ake so a yi addu'a amma ba a karanta qur'ani la fatiha wala sura amma dai wannan ba shi bane abin da ya daidai da sunna sayyidina abdullahi dan abbas ya yi sallar gawa kamar yadda imam bukhari ya ruwaito sai ya yi karatu a bayyane ya karanta fatiha bayan ya gama sai ce ni ta'lamu annaha sunnatu na yi ne a bayyana yau saboda kusan cewa karatun fatiha a sallar gawa lallai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne so da ka ana karatu ha a sallar yawo sallar kusufu shan sallar kicewar rana sallar kusufin kama, kicewar wata ana karatun alkur'ani so da ka ba a sallah ba karatun alkur'ani kada kai wata sallar da ba kai karanta alkur'ani mun gane ne to ne wannan wa qala al-qadi iyad al-imam al-qadi iyad yake cewa تعلق به أصحاب أبو أبي حنيفة في أن القرآن لا يتعين الماجران الإمام أبو حنيفة تنكف هجة دولنا حديث شيوا بأتشيغا أبن دكتينة متنزي كرنتا أتشن القرآن با ولا تجه قراءة أم القرآن تكتشيكم باتي متنيا يكرا فاتحة با من كرنت ولنا أي أقول بعينها إتفاتحة li'annahu a ala ma tayatta suka ce ai manzon da sama ce masa ya sun makara ma tayatta ma'aka min alquran sai suka ce ai tunda manzon ya ma tayatta to walau qara ayatan min ولو قرأ آية من القرآن وهي التي تيسرت عليه قفت suka ce in aya ɗaya ya karanta alƙur'ani to ta ishe shi sai suka ce dama can la qur'ani ya ce mana faqara umma ta isar min alquran kuma banza da sama nan ma ya ce mana faƙara, kun maqra ma ta yasara ma'aka min alquran to shine sai malam alqadi iya yake cewa wa zahiru hada isqatu ta'yin qira'ati ummi alquran ce hmm? wannan kamar suna nufin ba sai an karanta fatiha ba ke ومن أوجب قراءتها يرى هذه الإحالة إنما وقعت على ما زاد على أم القرآن سوكما ما لمن دا سكي وحنفية رجي سيسكا تشمو ما أنه حديث هجة مني إنا هجة تكي suka ce ai da manzo sun ce sun makara ma ce tsara ma aka min alquran yana nufin ai alama za da alal fatiha bayan ka karanta fatiha to kuma ka zaɓi wani abin da ya sauwaka a gare ka na sura ka karanta kun zai da malamai suke tattauna ko hadisi dai kowa ya ce hujjar shi ne abi hanifa almajiran abu hanifa suka ce hujja ne wannan hadisin a wajen su cewa ba dole sai mutum ya karanta fatiha suka ce tunda manzon ya ce ka karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ka na alƙur'ani kenan duk abin da mutum ya karanta yayi su ko malaman da ba almajiran abu hanifa ba malikiya shafi'iyya hanabila suka ce a'a wannan hadisin hujjar mu ne ba hujjar ku ba ai hadisin yana cewa ne bayan ka karanta fatiha to ka zaɓi abin da ya sauwaka a gare ka na alkur'ani manzo sama bai faɗa mishi fatiha ba saboda ya san wajabcin karatunta so daga babu buƙatar sai ya sake nana ta mata masa ya ce ka karanta fatiha sannan kuma ka karanta abin da ya sauwaka a gare ka na alkur'ani sai ce masa kawai sai ka karanta kuma abin da ya sauwaka a gare ka na alkur'ani kun shi ne wannan to waɗannan malamai sun yi magana a kansu wannan maganar ta al'imamul imam ita ce al-imam ta daga al'imamul manzari ya kwafuta domin littafin al-imam iya qadi iyad mulim ala sharh sahih muslim ci gaba ne da buɗe littafin al-mu'lim ala sharh sahih muslim na al-manzari to in wannan magana shi ma irin ta yayi ta shine alqazi ya bi kwafuta to wannan hadisin yana tabbatar da wajabcin karatun alkur'ani a sallah a gaba-gaba kuma fatiha sannan kuma yana nuna sunnancin bayan an karanta fatiha to a kuma karanta suwa kai ya zama kawai fatiha kawai aka karanta kamar yadda za mu gani a hadisin gaba annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'o'i biyun farko na sallar ta farilla yana karanta fatiha da suwa raka'o'i biyun ƙarshe kuma yana karanta fatiha ita kaɗai fikirin wannan hadisin na sha hudu wujubu tuma'aniyati fi salah wajabcin natsuwa a sallah wajabcin natsuwa a sallah kuma anina mazari a cikin al yake cewa ijabuha ta'alluqan bi hadha al an wajabta natsuwa saboda ratayuwa da wannan hadisin manzo Allah sama yace masa sun marka hatta tatma'inna raki'an kaga tatma'inna hatta kana su to da kana tsuwa wajiba ce a sallah kada mutum ya salla babu natsuwa makhraj at-ta'lim fa wajaba ithbat al-wujub li kulli ma warada fihi illa ma kharaja bi dalil wannan hadisin ya zo a babin karantarwa to daga duk abin da annabi sallama ya ce a yi a cikin hadisi to yana nufin wajibi ne sai dai abin aka samo dalili ya nuna cewa ba wajibi ba ne sau da daga cin abin da annabi sama ya umarci khallad ibn rafi a tallasta ya ce sun marka hatta inna raki'an sun masjid hatta inna sajidan ka natsu a ruku'unka al'imamun nawawi yake cewa a cikin wannan hadisin akwai wujubu tuma'anina fi rufu’i was sujud wal julusi baina sajdatayn wajibi ne mai sallah ya natsa a ruku'u wajibi ne mai talla ya natsa a sujada sannan wajibi ne ya natsu a zaman da zai yi a tsakanin sujada guda biyu ya yi sujada farko ya zo ya zauna kafin ya tafi sujada ta biyu to ya natsu a wannan zama wannan wajibi ne al-imam abu hanifa shine ya tafi akan cewa natsuwa a sallah ba wajiba bace al-imam malik a sa mashhurul qawl shine tumanina wajiba ce duk mun karanta a littattafai na fiqhu na malikiya na ƙasa ƙasa ma ana kawo tumaninatu da me ake fassarawa da natsuwa fi arkanis sala a cikin rukunin sallah so daga wajibi ne mutum ya nutsa a sallarsa al'imam ibn al'ayyar a cikin littafinsa a kala ya yi magana mai kyau a game da natsuwa da wajabcinta a cikin sallah ya ce wa kada allaka subhanahu falaha bi khushu'il musalli fi salatu." Allah ya rataye in kana son ka samu babban rabo a sallarka to ka zama kana da khushu'i kana da ƙanƙantar da kai a sallah Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun sai ce alladhina hum fi salatihim khashi'un qad aflaha almu'minun haqiqa mu'minai sun samu babban rabo suwaye su alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke kankantar da kai a cikin sallar su to Allah ya rataye samun babban rabo a cikin sallah da yin kankantar da kai a sallah faman fatahu khushu'us salah duk mutumin da kankantar da kai ya kubuce masa bai ba a sallah lam yakun min ahli al-falah to baya cikin waɗanda za su samu babban rabo ku duba larabcin qur'anin qad aflaha al-mu'minun kamar ka ce manhum suwaye sai Allah ya bada amsa sai ce alladina hum fi salatihim khashi'un masu babbar rabo su ne waɗanda suke ƙanƙantar da kansu a sallarsu to ma mala ibn qayyim su ya ce wa yastahilu husulul khushu'i ma'a al'ajalati wan naqri qat'an ba zai yi ka ce ka ƙanƙantar da kanka a tsalla ba amma kuma kana gaggawa kana yin ta kasar kasar kasar sannan wannan ƙara kana sallar ka kamar yadda tsuntsu yake tsagar abinci ya daga kansa ko yadda yake sa bakin shi a cikin ruwa ya tsitto ruwan ke ya haɗe in kai haka a sallaka to ba kai khushu'i ba balla yahsul al-khushu'u qattu illa ma'a tuma'anina kun ji abin da ce. kai ba zai wuka ce ka kankantar da kai a sallah ba amma kana sallah ba kuwa. mutum yana sallah yana toshe toshe ko yana sallah irin abin da yawan mutane suke Allah shirye mu kai ne ka ba da sallah liman wasu ba su samu wasu raka'o'i ba raka a farko ya kafin ka juyo sai ka jomi ya yi ruku muna samun wannan damuwa yan uwa mu gyara liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum su kuma sun miƙe za su kawo abinda aka ce shine ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to uku Allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya dal jalali wal kafin ya gama wannan yana jiwa sai kai wani ya tafi sujada har yayi fatiha in fatiha kawai yayi yayi ruku'u ya dago har ya tafi sujada don Allah wannan ina kuma amina ba natsuwa a sallah to shi kuma kushu'i ba zai samu ba sai kana da tsumani ne so ka tsumani na natsuwa a sallah shar'i ce ita na samun kushu'i shi kuma kushu'i a sallah ƙanƙantar da kai ga Allah zuciyarka ta zama ka ba da ita ga Allah kana ne kaskantar da kanka a gabansa shi kuma shar'i ne na samun babbar rabo ka shiga cikin qad aflaha muminun shine sai ce wa kullama zada Aminatan izdada khushu'a duk lokacin da mai sallah ya ƙara natsuwa a sallarsa to zai kara kankantar da kai ga Allah wa kullama qalla khushu'uhu ishtaddat 'ajalatuhu duk kuma lokacin da khushu'i kankantar da kan mutum ya karanci a sallah to ishtaddat 'ajalatuhu zaka ga gaggawa shi ke yawa ta tsananta a sallah hatta tasira harakatu badanihi bi manzilati al'abasi har ma ka ga wani zuban motsin da yake yi na kai komowa a cikin sallarsa ya zama kaman wasa yake ya kaman wasa kai yake to natsuwa a talla daga zuci ita kuma natsuwa daga zuci take daga zuci take idan zuciyar mutum ta natsu to shi kenan sai gabobinsa sana su kamar yadda aka samu wani magabaci ya ga wani yana sallah yana tayin ta yadda ya ga dama sai ce lau khasha'a qalbu la khasha'at jawarihu da a ce zuciyar shi ta kankanta to da gabobin shi ma sun kankanta a wata riwaya aka ce lawit ma'anna qalbu latma'annat arkanuhu da a ce zuciyar shi ta natsu to gaɓoɓin shi ma za su natsu amma tun da zuciyar babu natsuwa to shi yasa sai gaɓoɓin ba su natsu ba duk lokacin da kaga mutum ya natsa a sallah to zuciyar shi ce ta natsu idan zuciyar shi ba ta natsu ba to ba yadda za a yi gaɓoɓin shi su to kun ga muna da aiki fikihu na sha biyar kuma shine na ƙarshe insha Allah al-i'tidalu fi arkanis sala daidaitu a cikin rukunin sallah to me bambanci tsakanin al da at me bambancin su walfarku bai na wa bai na tumanina bambancin al na daidaito a cikin sallah mutum ya daidaita a cikin sallar sa to me bambancin wannan daidaitan da natsuwa wastiqamatul hay'ati wal kufi. idan an ce ali itidal shine istiqamatul hay'a yanayin yadda kake aiwatar da abu a tallaka a ganka ka teku a wajen aiwatar da shi mutum zai yi tasbiratul ihram i'tidali hannuwansa ya zama idan zai kai su kunnuwa ne a gansu haka Allahu akbar in zai yi ne sai tun Allahu akbar a gansu sun daidaitu sun tsayu in ruku'u yake intidali a ruku'u shine ya zama bayan mutum ya miƙe lam yushakhis ra'sa wa lam yusawwibhu mutum bai daga kansa haka dan gangan ba sannan ko bai yi kasa da shi can ba suka ce malaman fiqh yadda za a gane itidalanka daidaituwar ruku'unka shine da in kai ruku'un nan za a iya samun koko ko ƙwarya a zo a ɗora maka a bayan ka za su zauna shi ne alayyar tidali sun ruku shi ne tidali amma ba mutum ya haka ba bayan shi a gan shi haka kamar bayan raƙo ne a a so ake bayan mutum ya miƙe to shi ne itidali sannan in mutum yana da itidali a ruku'u to da wani zai zo ya ce zai ture shi ba zai faɗi ba saboda yadda ya kafu domin i'tadala fi rukuwa to kaga shine istiqamatul hay'at wal wuqu in a tsaye kake a ga ka setu su zama duk suna fuskanta alƙibla idan ruku'u kai a ganka a seta kake haka idan sujada kake wannan shine ali ake da amma a tsumanina fi yă sukunu wa liske kiraru a suna a halihin ayyaya shi ne mutum ya natsu ya kame ya tabbata a lokacin da yake aiwatar da wannan yanayin ya zama tunaninsa shi ne huku a cikin zuciya shi kuma ya rika halarto da cewa allah ya ce wa shi ne a tsumanina natsuwa eh. wannan tumanina ita ce take sa idan ana sallah har ka rika tadabburin abin da liman yake yi ko da ba kai kake sallah ba ta yadda in ka haddace inda liman yake karantawa in kai ba mahaddaci ba ne ma duka to idan liman ya kuskure ko na wasayi ko ya ci haraki, ko ya ci kalma ko ya tsallaka aya ko karatu ya rikice mishi za ka iya ba shi gudunmuwa ni na ke ja wannan yi mun taɓa yin wata sallah muka yi tafiya mun yi tafiya mun je nijar muna dawowa sai muka tsaya a wani gari nan ba nisa abin na a jihar katsina muka tsaya muka yi sallan magariba da isha'i mun gaji tabis a sallar isha'i an gama sallah mun fito sai wani ya ce ya ce wa liman ba zan faɗi kowa ya limamin ba kakwai dariya sai ya ce akar makalla kama fa wai mun kayi karatun bayyana ko a a ta bi ta ce baka ji ba shi yana fa tunanin kamar ba a yi ba to shi ke shi zuwa ya musallan mutane kage duk ba adad ma'ani na hannu iman kuma wannan shine zai nuna maka gano hikimar malaman fiqh da suke lissafa wasu halaye da suke cewa ba a san ne mutumin da zai sallah ya zama yana cikin su daga ciki akwai yunwa matsalinci ya yunwa zai yi wa mutum yanzu yana sallah bai san abin da yake ba kuma ma'ani na kuma wannan shine sirrin da ya sa manzon salama ya ce idan aka kawo abinci kuma lokacin sallah yayi qabda ubil asha idza uqimat as-sala wa hadara al-asha fabda'u bil asha'i idan aka kawo abinci kuma ga lokacin sallah yayi to ku fara cin abincin saboda ku samu natsuwa in aka ci abinci sai a shiga sallah cikin natsuwa al-imam ibn al-mulaqqi yace da manzon sallallahu alaihi wasallam yace a fara cin abincin to wannan yana koyar da mu cewa talla tana buƙatar in za a shige ta a shige cikin natsuwa ne ita tana ta natsuwa to amma bahaushe ya ce da ruwan ciki ake ɗiba ruwan ake iya ɗibo ruwan rijiya to daga sallah tana baka natsuwa to amma kuma tana buƙatar ka natsu kafin ka yi ta sannan sai ta baka natsuwar da ake buƙata a samu shi yasa tsananin ishi, tsananin hushi tsananin bacci shi ma an samu nasti ma mazan sama ya ganta tana sallah tana gyangyaɗi ya ce ki je ki baccinki ya ce idan ɗayanku ya je yana sallah ya je yana jin bacci to ya je ya fara yin baccin domin kada ɗayanku ya tafi ya zata karatun alƙur'ani yake yana yaban Allah wa huwa yasubbuhu a wata riwaya huwa yusubbu nafsah yana zagin kanshi kaga mafi hadari mutum ya zagi Allah hukun natsuwa ce so daga natsuwa daga zuci take idan zuciyar mutum ta natsu to sai ta bashi aiki da yayi sai gaɓoɓin shi kuma su setu su zama sun daidaitu yadda ake bukata sawi a cikin hashiyar a cikin littafin sabon su tanik shamhin aka rabu matanik ya ce a tsakanin Itidali da umumi akwai umum akwai husus a wajensa yana ganin cewa ita natsuwa ta fi ganewa domin ana neman ta a dukkan ɓangaroren sallah shi kuma Itidali ana samun shi ne a wasu ɓangarora na sallah ba duka ba a inda Itidali ya fi bayyana shine arku'u da tsayuwa da sujada to tani zama bai cika bukatar itidali ba saboda zama an riga an faɗa maka sigar ta dama akwai zaman da idan mutum ya san ba sallah yake ba ko ba haka bane akwai zaman da kwata-kwata ba na sallah bane zaman sallah daban yake to amma ruku akan mata hawan kawara sujada ma wani zuban akan mata hawan kawara A wa ma akan yi mata tsawon kawara wani zuba to shi yasa itidali ya ku bayyana a waɗannan ita kuma umarnina na tsuwa tana shiga dukkan sallah tun daga niyya ana buƙatar umarnina har sallamewa in ji sawi a cikin bulgasus da larabcinsa ga shi nan ba sai mun karanta ba sau da eh, kenan kamar sawu yana ce mana al'i'tidal a khassu min al-tuma'anina wa tuma'anina tu a ammu min al'i'tidal hmm. al'i'tidal fi ba'd arkan amma a tumanina fa fi jami'i salah natsuwa ana son mutum ya zama yana da ita tun daga farkon sallarsa har ya sallame saɓanin ne sabanin setuwa itidali to Allah shi kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fikihu a cikin addini wannan ƙarshen wannan hadisin kenan abinda za mu iya kenan akwai matsaloli da malamai suka ambata a cikinsa na shuruh da yawa amma wasu duk mun tattauna a kansu a hadisai biyu da suke kafin sa so da kaman fita daga wannan babu tsora mun ci ne kuke da goma na'am za su yi mana amfani insha Allah babu na alƙira'atu fi zuhur a littafin ku babin da zai yi bayani akan karatun sallah sallah azhar karatun sallah azhar ya ake a bayyana ake ko a ɓoye na ɗaya kenan abu na biyu da ina da ina ake karatun abu na uku wani gwargwado ake nema a karanta fatiha da sura a ina ake karanta fatiha kawai a ina kuma ake karanta fatiha da sura a cikin salatu zuhur sallah azhar wannan babu abin da zai batu a kansa kenan insha Allah an abi qatada radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الأصل بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وأن حديث الإمام البخاري يتكد شيء أو غاري قدادي وذي نفرق شيني كتاب الأذان باب القراءة في الظهر شيني وانا وجن حديث كينا تري بقي لهم سند ترى وذي نبي كتاب الأذان دي باب القراءة في العصر حديث كينا تري بقي لهم سند بيو وذي نأخ كتاب الأذان باب ما باب ما يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب babun ya ƙar'ufin ukurai ne bifatiyatun kitab hadisi na 776 wuri na hudu kitabul azan babun iza asma imamul ayata hadithi na 778 wuri na biyar kitabul azan dai babun yutsawilu firrata a fil’ula hadithi na 779 waɗannan su ne wurare guda biyar da imamul bukari ya ambaci waɗannan hadithin kuma duka a cikin kitabul azan ya fitan mana da fiqhu ya kai guda biyar a ciki a wannan hadisi al-imamu muslim ya fitar da shi a cikin kitabu sala babul qira'ati fi adh wal asr hadisi na 451 al-imamu abu dawud ya fitar da shi al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi al-imam ibn majah ya fitar da shi a cikin ashabul kutub as al-imamu tirmidhi ne kawai bai ruwaito shi ba wanda ya ruwato hadisin shine Abu Qatada tarjama ta gabata a baya Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu ba khazraji ne sannan kuma as-salami ne shi eh, shi mutumin Madina ne sannan a cikin mutanen Madina babbar kabilar su Banu al-Khazraj sannan a cikin Banu al-Khazraj daga cikin Banu Salama yake da ka salami ne shi hadisin yana cewa an abi qatada radiyallahu anhu daga sayyiduna abu qatada al-harith ibn rabi'in al-ansari radiyallahu anhu qala yaci kana an-nabi sama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn manzan Allah sallallahu alayhi ya kasance yana karantawa a rak'o'i biyun farko min salati min na sallah az-zuhr rak'o'i biyun az bi kitabi yana karanta fatiha idan ya karanta fatiha wa suratayn sannan yana karanta sura guda biyu raka'a farko ya karanta fatiha sai ya karanta sura daya raka'a ta biyu ya karanta fatiha sannan sai ya karanta sura shi ake nufi wa suratayn din hmm domin ba za a ce bi fatiha kai ne ba ita fatiha ai daya ce amma sura na da yawa to shi yasa kowace suwa daga cin suwori guda biyu za ta tafi zuwa ga ne zuwa ga raka'a daya sura ɗaya raka'a farko sura ɗaya ta biyu raka'a ta biyu yuqawwilu fil ula manzo Allah ta sama yana tsawaitawa a raka'a farko raka'a farko in ya karanta Fatiha to surar da zai karanta yana tsawaitawa wa yuqassiru fi thaniyati raka'a ta bi kuma sai ya takaita karatun surarta misali raka'a farko sai ya karanta sura mai ayoyi ɗari raka'a ta bi kuma sai ya karanta sura mai ayoyi saba'in ko sittin ko tamanin mun gane ya yi. kun ga fikihun hadisun ne ya fito fikihun babun ne ya fito babun alqira'atu fi zuhur wa yusmi'ul ayata ahyanan wani zubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jiyar da mutane aya daya a matsayin sa na liman a sallar azhar sai ajina cewa yana cin karatun sa abu sai ajiya ce ihdina siratal mustaqim ko kuma a sura sai ajina cewa falaqata hamal aqaba yana karatu a circi amma sai bayyana kun ga anan fikihun ya fito na biyu cewa sallar azhar a ne ake yin ta a bayyana ake ko a sirce a asirce domin an ce yusmi'ul aya kenan yusirru ta'iraha sauran sirrantawa yake ke shine wa yusmi'ul ayata ahyanan ba ko yaushe ba kuma kawai wani ya ce kuma kullun sai yayi ahyanan ka'ida ita ce idan aka ce mansa mana yin abu a hayanan kai kuma ka ce za ka yi kulle yaumin to ka yi bida'a wannan ka'ida ce ta tantance bida'a in an ce man sama a hayanan yake to kai ma a hayanan idan an ce kulle yaumin to kai ma kulle yaumin idan aka ce a hayanin ka ce kulle yaumin za ka yi to ka zama kana bida'a ce shi yasa al'adar da wasu limamai suke da ita kullum duk juma'a sai sun karanta suwatu sajada da suwatul insan ba daidai ba ne a hayanin manzo sama wani zubin yana karanta suwatu sajada a asuba ta ranar juma'a raka'a ta biyu kuma ya karanta suwatul insan hal ata alal insani hinun min ad-dahar wakane ya ƙar'u fil asir bi fatiha fil kitabi sannan la'asar ma manzo Allah sama yana karanta fatiha wa sura ta yi da suri guda biyu kowace raka'a zai karanta fatiha sannan kuma ya karanta fatiha kawai a ya karanta sura wakane yi tsawilu fil ula ita ma sallan la'asar manzo salama raka'a farko yana tsawaita ta ita kuma raka'a ta biyu kafka وكان يؤول في الركعة الأولى من صلاة الصبح sannan sallah asubahi ma haka yake mata a farko yana tsawaita karatu wa yuqassiru fi thaniyati raka'a ta kuma ya taƙaita karatu kun ga ne wannan haka ma'aiki sallallahu alaihi yake wannan shine mafi yawancin abin da aka ruwaito annabi sallallahu yana yi a sallar da yake jan mutane amma an samu a sallarsa ta nafila a gida wani zubin raka'ar shi ta biyu ta fi tsawo fiye da raka'ar shi ta farko an same na haka mun gane yayi amma a sallar shi ta farilla da yake yi da mutane to al'adarsa ita ce raka'a farko tana fin raka'a ta biyu tsawo a ina a sura ta rake domin fatiha ai ɗaya ce eh ba za a ce fatiha raka a farko ta fi fatiha raka a ta bi tsawo ba a sura ne ake tantancewa to wannan shi ne mujini? to cikin wannan hadisin dai gashi nan a fili yake na farko mashru'iyyatul qira'ati fi salati adh-dhuhr lalle shari'ar musulunci ne shari'a Allah talla azhar ana mata karatu wani zai mamaki ce me fa'ida wannan fikihu an samu wasu daga cikin magabata suna da fahimta duk sallar da ake yin ta a boye to ba a karatun Qur'ani kun gane magana duk sallar da zaka yi ta a boye kuma za ka yi karatun ƙwa'ani ba ka ji wani karatu to shi yasa imam al-bukhari sai wannan babu domin ya nuna mana cewa fahimtar su ba daidai ba ce kuskure ce abin da ya zo a sunna babu sallar da ba a karatu a cikinta kuma kaga alakan wannan babun da babun da ke bayansa kafin wannan shine babun mu da muka baro ya ce ne babun alƙira'atu. في الصلاة كلها باب وجوب القراءة على الإمام والمأمون في الصلاة كلها babin da ke bayani akan damamu da liman wajibin su ne karatun Alƙur'ani a sallah dika to biyan ta da wannan babun alƙira'atu fi zuhra domin ya kauda waccan fahimtar da wasu suke da ita cewa in a karatun koye in a a koye za a yi karatu to ba karatu ibn abbas radiyallahu anhu an ruwaito wannan fahimta daga gare shi amma ba fahimta ba ce ta daidai duk da kuma an samu wata riwayar da ta ci karo da wannan riwayar ibn abbas ba fahimtar ta bace to ga daidai shine karatun karatunsu ana sallah azan ana mata karatun alkur'ani a boye sannan fikihu na biyu mashru'iyyatu qira'ati surati ba'da al-fatihati fi salah shari'a ne an shar'anta a karanta sura bayan fatiha wanda malikiya suka ce sunna ne ko shi yasa idan mutum ya batta zai yi kabili saboda ya bar karatun surar wal qiyamu da tsayuwa domin ta ya bar sunnoni guda biyu sannan fikihu na uku tatwilul qira'ati al-ula akthara min ath-thaniyati wa huwa mustahabbun an so a tsawaita karatun raka'a farko fiye da raka'a ta biyu sannan jawazu tatwilul qira'ati fi salah halaccin a tsawaita karatun sallah ya halatta a tsawaita karatun sallah al nan an yana da magana ta kuhu mai kyau da yayi ta a cikin sharh ya ce al'adar manzan Allah sallallahu ita ce yana lura da halin sahabbansa da kuma shi halin kansa akwai dalilin da ke sa wata rana maza su mai tsawaita karatun sallah shine idan ya tabbatar da duk ya fahimci cewa ba wani da zai ba wani abu mai nauyi da aka yi kuma ba abin da ake son an gama sallah a je a aiwatar sai manzo sama ya tsawaita karatu amma idan manzo sama akwai wani abu a kansa ila akwai baki da suka zo ya kamata ya gana da su ko kuma sahabbansa sun yi wani aiki an gaji ko ana jiran a gama sallah a yi aikin to manzo sama yana takaita karatun sallah daga cikin fikimin manzon Allah ta sallama a wajen takaita karatun sallah akwai kula da yanayi akwai hadari a gari shi ke nan sinu sama ya taƙaita karatun sallah domin ya sallamu kowa kowa ya tafi gida ba tare da ruwa ya riske shi a masallaci ba sai dai wanda ya ga dama ya tsaya amma liman kam ya sallame ka manzo sama yana taƙaita karatu wani zubin idan ɗayar a kuka mun karanta wannan a baya ya ce ina da nufin wani zubin na shiga sallah da niyya in yi karatu mai tsawo to amma wani zubin sai in zo in ji yaro yana kuka to kai ya cutar kai ya cutu kai ya cutu mahaifiyarsa ta cutu sannan masallata ma kar ta cutu sai manzo sama sai ya takaita karatu wannan ji tsohon to wannan shi za ka tabbaka ha a hudu ba ranar juma'a shi za ka tabbaka ha a hudu ba ranar idi liman ya zo zai karanta ya rubuta hudu ba shi shafi uku ko shafi hudu daga ce aka rama kalla akwai hadari a gaba to sai karanta rabin shafi ya sai fassara kawai sai a talla a tafi in ya zo kuma raka a farko ya karanta ƙul huwa raka a tafi ya karanta falaki ƙul a'udhu bil falaki ya sallamu jama'a ranar idi rana ta fito ta tsandare sai a taƙaita ranar idin ƙaramar sallah in aka gama sallah ba wani abin da za a je a yi ba layya to sai a kawai ka hudu ba daidai gwangwani ranar ibi gumbar sallah za a yanka sai a takaita hudu ba sai a tafi a je a yanka duk wannan yana cin fikihun imama to Allah ya ganar da mu shi kenan mun wuce lokacin ku ba ko mu wuce shi kenan wannan sai mu tashi babun alqira'atu fil maghrib babun da zai bayani akan sallar magariba karatu a cikin sallar magariba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan